yau muna takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1443 ina kuma tara ga watan hudu miladiya 2022 ci gaba da karatun na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratun nisa jiya mun tsaya aya ta 60 amma dai saboda karatun na mai haɗe yau ma za mu tashi a kanta fadan Allah alamtar ila lazina yasqumuna annahum amanu bima fatan mu dai ubangiji ta'ala ya ba mu iko ya datar da mu da karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai bismillah الذين يسألون عن لهم يملكون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن Gracias. Allah ta'ala yake alam tara ila alladhina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayk baka gani bane izuwa ga wanda suke rayawa cewa sun yi imani da abin da aka saukar izuwa gare ka wa ma unzila min qablika sun yi imani da abin da aka saukar ka yariduna an yatahakamu ila taguti amma kuma suna so suna nufin su kai hukunci zuwa ga wani Allah wa qad an yakfuru bayan kuma hakika an musulmani da su kafirce masa wa yuridu shaytanu an yudillahum balalan ba'ida shaytan yana nufi ya batar da su bata manitanci wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah idan aka ce da su ku zo zuwa ga hukunci da da Allah ya saukar wa ila rasuli ko ku zo zuwa ga manzo ra'aytal munafiqina za ka ga munafikai ya sudduna an ka sududa suna bujirewa ga barinka matuƙar bujirewa fa kaifa idan asabarhum musibatun yaya halin su zai kasance idan wata musiba ta same su ma ƙaddamar aidihim saboda abin da hannuwan suka gabatar sun maja'uka sannan za su zo maka ya na billahi suna rantsuwa da Allah cewa in a ranna illa ihsanan wa tawfiqa ba komai muka yi nufi ba sai kyautatawa da kuma neman haɗin kai ula'ikan lazina ya alamullahu ma fi ƙulubihim wa'annan su ne wa'anda Allah yake sane da abin da yake zukatansu fa'a'arif anhum ka kautar da kai gabarinsu wa idhum kai musu wa'azi wa qullahum fi anfusihim ka gaya musu a karan kansu qawlan bariga, magana mai ratsa zukata magana mai ratsa jiki ubangiji subhanahu ta'ala yana inkari ga wanda suke dawar imani da abinda da Allah ya saka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka kuma suka kai hukunci zuwa gurin wanda ba Allah ba bisa ubangiji ta'ala ya kawo istifhami na mamaki cewa alam tara ila alladhina baka gani bane wannan istifhami ne wanda kamar akwai mamaki ma'ana kai mamakin wanda zai raya cewa ya yi imani da abin da Allah ya sako zuwa gare ka zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda nan malamai suka ce su ne munafikai wanda sun nuna a zahiri sun yi imani da manzan Allah da abin da Allah ya sako min na alqur'ani wa ma unzila min qablika kuma sun imani da abin da aka saukar gabaninka wannan kuma zai iya daukar yahu wasu daga cikin yahudawa ne da suka fanafinci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma tare da aka yi riduna an yi ta haka mu ila tsaguti bayan sun ce sun yi imani da alkur'ani sun yi imani da abin da aka sakowa annabar sai ga baki manzan Allah amma kuma suke kai hukunci su zuwa ga abdagut abdagut shine duk wata shari'a wacce ba ta Allah ba sukan kai hukunci zuwa ga wani hukunci wanda ba hukuncin Allah ba subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce wa qad umiru an yakfuru bi bayan kuma hakika an musu mari da su kafirce masa wannan ke nuna cewa dukkanin mutumin da zai kai wani hukunci zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka cewa wannan hukuncin ya fi hukuncin Allah ko wannan hukuncin daidai ke da hukuncin Allah to wannan ko shaka ba mutumin kafiri matuƙar yana gani cewa wannan hukuncin ya fi na Allah ko ya daidai da na Allah to wannan kafiri dan yana cin abin da ya kafirta wa'annan ya munafurtar da su shine ga manzan Allah ga littafin Allah amma ku suke kai hukunci zuwa ga wani Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma abu ne da ubangi ta ya umarni da aka kunce masa wa man yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wuthqa haka ubangi ta ya umarci dukkanin annabawa da duk mabiyan annabawa cewa su bauta wa Allah shi kadai ani ibudullah wa tanibut tagut duk wani annabi da Allah ya aiko da wannan ya aiko shi cewa a bauta wa Allah shi kaɗai a nisanci ɗagutu a nisanci dukkanin wani abin bauta ko dukkan wata shari'a wata saba ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce ka tsomi an yi furubi bayan an musu umarni da su kafirce mata Allah ya ce yuridu shaytan an yi dillahun dalalan ba'ida shaytan ne yake nufin ya batar da su bata manisanci nan sai batan ya zama uwa wani abu wanda yake hissi tare cewa ma'anawi ne uwa wani abu ne wanda kake ganin sa gashi zaka iya taba shi me isa aka faɗa haka saboda a nuna ma tsananin ɓatan nasu ɓata ne wanda ya nisa wanda abu ne mai matuƙar wahala ya zama sun dawo hanya ta shirya sai Allah ta ce wa idza qila lahum idan aka ce da su ta'alau ila ma anzalallahu ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar ba da idan aka ce musu ku zo zuwa ga hukuncin Allah ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar na littafi ya zama shine abin da zai muku hukunci wa ilar rasuli ku zo zuwa ga manzo a lokacin da manzan yake raye ku zo zuwa gare shi domin ya yake muku dukkanin wani hukunci domin hukuncin manzan Allah hukuncin Allah ne a lokacin da manzan Allah baya raye kenan ku to zuwa ga sunna ta manzan Allah ta zamo ne faisal a tsakaninku ya zamo ne abin da zai muku hukunci amma yayin da aka faɗi haka ra'aital munafiqina sai ka ga munafikai ya sudduna an sujuda Allah ya ce ya gaya mun da Allah ce sai ga munafikai suna bujire maka matukar bujirewa kuma suna toshe mutane gabarin bin hukuncin Allah gabarin bin hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda irin girman kan da suke da shi gabarin bin addinin Allah shi sa wani gurin ubangi ta'ala ya gaya mana irin yanda manzon Allah ke kiran su ga addinin Allah amma kuma suna bujirewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi ma wajanna alayhi aba'ana idan aka ce da aka ce da su ko ba da Allah ya saukar sai mu ce za su ce za mu ba da muka sami iyayen mu ne a kai inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtaduna wani gurin ko muktaduna ai mun sami iyayen iyayenmu akan kaza da haka ba za mu saba mu ba shi sa Allah ce ala a walau kana abahu la na shayar wa la yaqilun ko da iyayen nasu bai san komai ba ko da babu hankali abinda iyayen nasu suke yi shi za su bi to kaga sabanin mu'mini mu'mini abinda Allah ya faɗa inna ma qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kaga su mu'mini Allah ya ce kadai dai mu'minai magana da suke faɗa in an kira su zuwa ga hukunci da littafin Allah littafin Allah ya musu hukunci ko kuma manzan Allah ya musu hukunci an ya sami sami'ina wa ba'ana ba sa faɗa komai sai dai su ce mun ji ko mun yi biyayya yisa Allah ce ma kan lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakun lahum al qiyamatu min amrihi bai kasance ga mumini namiji ba ko mumina mace idan Allah ko manzan Allah suka yi hukunci su ce muna da wani zaɓi duk wanda za ka gaya wannan tuwanan ba cikakken mumini ba to kaga sabanin munafukai a lokacin da ka ce ku zo zuwa ga littafin Allah ku zo manzan Allah ya muku hukunci ko addinin manzan Allah ya muku hukunci to a lokacin su kuma sai girman kai sai su dinga bijirewa matuƙar bijirewa saboda irin girman kan da suke da shi to sai Allah ta'ala ya ce fa kaifa idza asabarhum musibatu me yasa ubangiji ta ala ya faɗi wannan kamar yadda ibnu ashur yake faɗa yace saboda laifin da suka yi din laifi ne wanda zai iya jawo fushin Allah shine kangare wa Allah da kangare wa manzon Allah zai iya jawo fushin Allah yasa Allah ya fishi ya saukar da wata masiba wanda ba sa hannun kowa a cikin ta a jarabe su da misali fari ko a jarabe mutane da kashe-kashe ko a jarabe su da talauci ko a jarabe su da tsadar rayuwa kowace irin musiba za wannan zai iya haifar da ita shine a kira mutane ga littafin Allah da sunan manzo Allah su bujiri ko kuma a'a ubangiji ta Allah ya jarrabe su wata musiba ta hanyar muminai Allah ta'ala ya haɗa su yaki kuma ya tsora muminai akan su muminai su kakkashe su su kamo su a matsayin ribatattun bayi to shi sa Allah ya ce fa iza ba sabar da musibatu kai mamaki yaya halin su zai kasance idan wata musiba ta same shi ta hanyar ko dai Allah ya jarabe su da ita ba tare da sa hannun kowa ba ko kuma Allah ya jarrabe su da ita ta hanyar wani cikin mu'mini yaya halin su zai kasance Allah ta lati ma qaddamat aidihim saboda sababin abin da hannun shi gabata domin duk abin da kaga ya sami ɗan adam to wannan abin hannunsa ne ja masa Allah ta lati zahar al-fasad fil barri wal bahari بما kasabar aidin nasi ليذيقهم بعض الذي عملوا alladhi amilu la allahum yarji'un isa ibn al-qayyim yake cewa duk abin da za ga ya samu wani mumini ke to wannan natija ce sakamako ne na nuna abu da ya saba wa Allah sawa'un ya sani ko bai sani ba a cikin magabata na ka kisa wani wani ya zo gidansa ya faɗa mar maganganu ya cicci masa mutunci yana tsaye na jinsa ni kake wannan cin mutuncin A? Eh, ya eh, to kamar in shiga gida in fito shi kuma yana fushi ka je ka fito din me za ka yi ya shiga gida bayan an ɗan ɗau lokaci sai fito kawai ya tsamanta to ga shi ka fito ka yi abin da za ka yi to me zan yi na san akwai saban da ne wa Allah shi sa ka samu dama a kai na kace mutunci na zuwa ne ne alwala ne sallah ne buga fara Allah kaga duk abin da za ka ga ya samu bayi to abin da halittu ya ruta ne domin uban ta ala baya garantar bayinsa ko dai ya zama su tsoruruta da kansu ko wasu sun yi sun ja musu fi sa Allah ce wata fitnatan la na allazina zalamu minkum hasa ji tsoron fitina ba ta samun iya wanda suka ainihin suka yi zalunci ne tana haɗe mutane ne shi sa ake so lokacin da mutane suke ɓanna a doron ƙasa to a samu wanda za su hana su wata kun milku batun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari Allah ta'ala yace thumma ja'uka yalifuna billahi idan musiba ta same su sai kuma su zo maka yalifuna billahi suna rantsuwa da Allah ma'ana suna kawo hanzari suna kawo uzuri yanzu sun ga bala'i suna cewa in aranna illa ihsanan wallahi ba ba ba da gangan muka yi ba ba muna yi bane dan in shari'ar musulunci ba muna yi bane dan in sunna a muna dan yi ne domin dan kyautata tsakanin abokan rigima din dan mu dan kyautata musu mu zama mun musu ainihin mujamala da mudahana wa tawfiqan ko mun yaka ne dan a samu haɗin kai to kaga wannan ku dan tsagwaran ƙarya ne da rikin sanin Allah subhanahu ta'ala dan babu hanya ta kyautatawa da hanyar samun haɗin kai tsakanin al'umma irin shari'ar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الله Allah yace wa ya kai Allah mafi kyawun hukunci ga mutane da suka sakankance babu shakka cikin addinin to ba yanda za a ka kyale hukuncin Allah da manzon Allah ka kama wani hukunci ba ce kuma kana neman kyautatawa da haɗin kai ba za a taɓa samun wannan ba kuma ya ishe misali abin da muke gani yanzu duk wata doka da za a kawo a gama gyare-gyaren kundin tsarin mulkin a gyara can a manne can a ce a yi kaza har yau ba mu samu nutsuwa ba har yau daji muke ƙara shiga har yau masiba ce take ƙara zuwa mana saboda babu yanda za a yi wanda bai halicci bayi ba bai kera su bai samar da su ba kuma ya gane ya za wata ka'ida ya fita ta rayuwarsu ba zai taɓa iya gane wannan ba amma allah da ya halicci bayi ya kera su ya gina su shi ya fi kowa sanin maslahar rayuwarsu shi ya fi kowa sanin wani hukunci za a saukan musu su ta zama ta zama daga rayuwa shi za ka ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi rayuwa cikin kwanciyar hankali ba su da abin da ake faɗa irin na zamanin ce kayayyakin more rayuwa ba social amenities amma sun yi rayuwar da yanzu wannan rayuwar a tara ma duniya da abin da yake cikin ta ka bayar don ka samu wannan rayuwar wallahi za ka bayar kai ba ma sahabban manzan Allah ba dawo kusa kusan nan duniya ta zo ƙarshe rayuwar da iyayenmu suka yi a baya wanda ba da dan waye wayen mu wallahi wannan rayuwar yanzu ba za mu irin ta ba a lokacin da ake gani babu wayewa ba ci gaba ba wayoyin hannu ba facebook ba twitter ba wacece ba wacece sun yi rayuwa a haka kuma rayuwar da mu yanzu da kuɗi mu sami irin ta wallahi za mu bayar mu sami irin rayuwa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali rayuwa ta gaskiya da aminci makoci da makoci kowa na mutunta kowa kowa na girmama kowa duk sanda aka ce musu wannan dokar ta Allah ce su ba ruwansu ba an ce Allah ba za su bi ta sau da kafa kaga mutum a ƙauye shi ne malamin garin kuma wallahi ahalari kawai ya iya shi zai ɗaura aure in an haihu shi za a zo a ce ya raɗa suna in rigima ta zo tsakanin ma'aurata shi zai warware ta kuma ya zauna a garin komai yana tafiya daidai saboda kyakkyawan manufar da yake da ita dan Allah yake yin abu ba wai na tara ilimi kawai don ake na yi ilimi ba kuma ka duba inda iyayenmu suka rayu ba a da manya-manyan kuɗaɗe ga dai da tije a gabana sun san da yake cewa fan ɗari sanaɗin yaro nawa ne fan ɗari eh ɗari biyu sanaɗin yaro ba ya iya ƙetare ta za ga in kuɗi mutum zai yi wallahi sai rawarsa ta zo ƙarshe amma yanzu ka duba kaga sai ga yaron ko mu ga yaran da a gaban mu aka haife su amma ga yaro da jarin miliyan 500 ga yaro da jarin miliyan 1000 amma kuma ba nutsuwa a rayuwa ba kwanciyar hankali abin da talakan da yake a gidansa wanda ke ke yake hawa wallahi bululu yanzu baya iya yi an da rayuwar inda zaki sami gidan abinci ke zauna ke haƙura ba ga ke rayuwar ba ai akwai abinci to ki haƙuri amma da duk talaucin mutum wa yake abinci babu nama a iyayenmu da muka rayu da su abun kunya ne mai gida ya ce abinci a kasuwa abun kunya ne wannan abun kunya ne sai dai a abinci a zuba maka a ɗaure maka ka je ka kawai mahaifinka idan ka kai masa shi kuma sai baka da naman miya wata rajaran da kaji da kayan miya ko sai kuma zuwa ɗora abincin dare shayi lifton yanzu ga yana gagarar mutane shayi lifton gidan talaka sai ka samu kayan shayi kala kala ya fi kara goma wani har yanzu ba san sunan sabuwar wallahi saboda mai saboda sun yi dace wa Allah da'a sai Allah ya ba su yalwar arziki da wadatar zuciya ya ba su nema cikin rayuwa irin nemar da yanzu ga dukiyar ga ka kaza za zaka ɗinka rigar zaka amma dai ba nutsuwa ba kwanciyar hankali kowa rayuwar ta ishe shi duk inda yanzu ka samu an zauna magana da ake kenan wannan rayuwa na irin bala'i wani irin bala'i ne haɗi yara ƙanana kuma dukiya ce ba cikin al'umma saboda Allah ya zare albarka a cikin rayuwa saboda kangarewa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ubangi ta Allah haka yake jarraba mutane idan suka kangarewa Allah subhanahu wa ta'ala to kaga babu wata hanya take gyara rayuwar mutane irin hanyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yanda za ku kai hukunci zuwa ga wani Allah kuma ka ce wai kyautatawa kake nufi ko kuma wai so kake ka haɗa kan mutane ba mu taɓa ganin inda wani hukunci ya saba na Allah ya haɗa kan mutane ba taɓa ganin wannan ba ga duniyar duk kokarin da ake an ce globalization amma ta haɗu ba ta haɗu ba har abin da ake gani ba zai ba gashi nan yanzu yana yiwa kullum abin da muke cewa ai turai sun haɗa kansu ba za su junan su ba yanzu me yake faruwa ga rasha nan ta afka ukraine amma lokacin da al'umma ta zama tana ƙarƙashin hukuncin Allah to a lokacin kanta yake haɗuwa ta zama al'umma guda ɗaya ƙarƙashin abu guda ɗaya ƙarƙashin hukunci guda ɗaya sai zama umma wahida amma matuƙa ka samu saɓanin wannan to kyautatawa ko kwanciyar hankali ko haɗa kai ba za a taɓa samun ka ba shi sa Allah ta ce ula'ika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim masu irin wannan aikin wanda suke barin hukuncin Allah su kai hukunci zuwa ga wani Allah ta ce ula'ika kai ka ce ga shi kana ganin su Allah ya ce su ne wanda allazi ne alamullahu ma fi qulubihim Allah yake sanda abin da ke zukatan su na ne na munafunci cewa munafikai ne ga hukuncin Allah kai hukunci gurin wani Allah to wannan munafunci ne sai Allah ya ce da manzo Allah fa'arif anhum ka kautar da kai gabaru kautar da kai na iya zama kautar da kai na me na afuwa ko kautar da kai na fushi kama wannan la'alla kautar da kai ne na ne na afuwa a kautar da kai gabarin su amma a musu wa'azi Allah ce farin anu ka kau da kai gabarin su wa ka kai musu wa'azi kaga wannan ke nuna cewa idan mutum ya bijire wa Allah yana ayyuka na fasikanci na jarima na saba Allah ta'ala duk da za a kaurace masa amma kuma ba zai hana a je a yi masa masa wa'azi ba farin anhum wa idhum ka kau da kai gabarin su kuma Allah ya ce kai musu wa'azi Allah ma ce wa kullahum an fi anfusihim qawlan baliga ka gaya musu magana a karan kansu qawlan baligan magana take ratsa jiki take ratsa zuciya da yawa malaman tafsir kace kenan ka koma a keɓance daga kai sai su kai musu wa'azi ka kwankwasa zuciyarsu ka gaya musu Allah saboda tsaron wata ila za su da'i zuwa ga shari'ar Allah zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala ashe kaga fasikancin mutum da bijire masa baya hana a yi masa wa'azi yana kuma cikin hanya kenan da ake mutum wa'azi wa'azin ya ratsa shi shine ka same shi kai da shi ba cikin jama'a ba kai da shi kai masa wa'azi to irin wannan wa'azin ya fi ratsa zuciyar mutum ya fi kwankwasa masa zuciya shi sa ubangiji ta'ala ya umarci manzo Allah da yin haka ma'ana ya musu nasiha ka da su kuma nasiha ka gaya musu magana mai kyau magana irin wacce take ratsa zuciya sai Allah ya ce ni فما أرسلنا من رسول إلا من ساعة بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا Allah ta'ala ya ce ma arsalna min rasulin ba ma aiko wani manzo ba illa li a bi iznillah sai dan ayi mata biyayya da izinin Allah walau annahum idzalamu anfusahum da a ce dai su yayin da suka zalunci kawunan su ja'uka sun zo maka fastaghfirullah sun nemi gafara Allah wastaghfara lahumur rasulu kuma manzon Allah ya neman musu gafara Allah lawajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah mai yawan karɓar tuba ne ko mai yawan rahama fala warabbika la yu'minuna Allah yake na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su zamo masu imani ba hatta ya mu ka fi ma shajara bainahu har sai sun hukunta ka a cikin abin da ya gudana tsakaninsu sun ba la yajidu fi anfusihim harajan sannan ko ba samu kunci a cikin ransu ba bisa abin min ma kabaita daga abin da ka hukunta wa taslima kuma suka sallama sallamawa ubangi subhanahu wata'ala sai kuma koma yana bayanin hikimar aiko manzanni cewa an aiko manzanni ne domin ai musu da'a dukkanin manzan da ubangi ta'ala ya aiko shi ya aiko shi ne dan ai masa da'a kuma wannan da'a din da kaddarawar Allah ne da hukuntawar Allah subhanahu wata'ala ubangiji ya ce ma arsalna rasulin ba ma aiko wani manzo ba illa li a bi iznillah Fati sai dan ayi masa biyayya da izinin Allah wannan ke nuna cewa ubangiji subhanahu ta'ala ya fallanta biyayya ga dukkanin manzon da ya aiko al'umma isa duk wani manzo da aka aiko wata al'umma idan wannan al'umma ta saba manzon ta kangare mata to wannan al'umma shi kuma ubangiji ta'ala sai ya dammara ta sai Allah ya hallaka ta wacce kuma Allah ya kyale bai hallaka ba sai zama wanda suka kafa cewa manzan suka yi masa biyayya sai ubangiji ta'ala ya kama su kamu matsananci a ranar alkiyama kamar yadda mun karanto yadda ubangiji ta'ala yawa mutanen yawa fir'auna a lokacin da ya saba annabi Musa alaihi salam inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa sa fir'aunur rasula fa akalnahu aklan wabila Allah ka mene mana isharar cewa yanda Fir'aun ya saba na Musa Allah ya danɗe shi ya kama shi kamu matsanancin kamu to haka mu ma da Allah ya aiko mana manzan Allah idan ba mu bi manzan Allah ba ka Allah ta'ala zai mana wannan kamu Yasa biyayya ga manzan da Allah ya aiko wannan wajibi ne akan dukkanin wanda Allah ya aiko masa manzo ubangi ta'ala ya ba mu aiko wani manzo ba sai dan ai masa da'a da izinin Allah nan da izinin Allah al-izn al al al'izinul kauni kamar yadda shi ne yadda ibn jaririn ɗabari ya fassara hakanan ibn kafir shi ma haka ya fassara hakanan allama isa'idi a cikin tafsirin shi ma haka ya fassara kenan duk wani manzo da allah ya aiko to allah ne ke datar da wasu da hikimarsa da ganin damarsa ya zama su yi biyayya ga wannan manzo wayanka da dabararka baya sa kai biyayya ga manzo ɗin, sai ka samu datarwa allah subhanahu ta'ala. shi yasa ake so kullum mutum ya dinga neman datarwar Allah subhanahu wataala kar kuma kaga wani dan uwanka a wani hali na wani abu na laifi ka dinga kyakyata masa dariya ka gode wa Allah ka nema masa shirya dan kai ma ba wayanka bane ba da ka bace datarwa ce ta Allah babu wani wanda ya isa ya dace da tafarkin gaskiya ya dace da ayyuka nagari ya dace da da'a ga Allah da manzala idan Allah ta'ala bai datar da shi ba yasa ubangiji ta'ala ma yake da manzo Allah innaka la tahdi man ahbabta kaga hidayatu tawfiqi kenan shiryawa shiriya ta datar da mutum ya tsaya kan addinin Allah to wannan ko manzo baya iya yi wannan Allah ne kadai ke yi to shi sa Allah ce illa li yuqa bi sai zama al izn wanne kenan al izn al kauni haka nan kuma zai dau ma'ana al izn al shar'i ma'ana a shari'a dukkanin manzon da Allah ya aiko to Allah ya shar'anta wannan manzo a masa biyayya shi za ka samu wani ya biyayyar wani bai ba wanda Allah ya datar sai ya biyayya wanda kuma Allah bai datar da shi ba to shi kuma sai ka samu bai biyayya din ba Allah ya sa na ci wanda Allah ya datar da yau za Allah biyayya Allah ta'ala ya ce walau annam idzalamu anfusahum da daidai a ce su ya da suka zalunci kawunan su ma'ana ya da suka zalunci kansu ta hanyar kai hukunci zuwa ga wani Allah ja'uka a ce sun zo maka fastaghfirullah sun zo gaban ka ya annabin Allah suna neman gafara Allah wastaghfar lahumur rasul kuma shi ma manzon ya nema musu gafara Allah to da an yi haka da sun yi haka lawajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah tawwaban mai yawan karɓar tuba ne subhanahu wa ta'ala rahiman kuma ubangiji mai yawan jin kan bayinsa ne kaga anan ubangiji subhanahu wataala yana shiryar da bayi ne masu saba masa masu zunubi cewa in sun fada cikin kuskure da zunubi to a zamanin da manzon Allah yake raye su zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nemi gafara Allah a gurin manzon Allah kuma su roki manzon Allah shi mai nema musu gafara Allah haka nan a yanzu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya doran duniya masu sako da masu ayyukan laifi to idan suka yi laifin su gaggawar dawowa zuwa ga Allah su nemi gafara Allah Allah mai yawan karɓar tuba ne Allah mai gafara ne subhanahu wa ta'ala shi yana ci siffa ta muminai siffa ta masu takawa shine da sun saba wa Allah sai Allah ya dawo da su hayyacin su sai su tuba zuwa ga Allah ba sa dogewa kan laifin liski shi sa kakka ɗauka akwai wani mutum wanda za a ce wani baya saban Allah da shi matuƙar ba annabi bane wannan ayat ta nuna cewa wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah cewa su manzanni su kadai ne masumai domin da manzanni ba masumai bane to da Allah ba zai izini da ya musu da'a mutlaka ba tunda Allah ya ce bai aiko su da sai dan ai musu da'a kenan masumai ne ba sa laifi duk abin da suka umarni da shi daidai ne amma duk wanda ba manzo ba to zaka samu akwai wani abu da yake na laifi in dai ba manzo ba annabi ba har bayan Allah da Allah ta lai siffanta su yake yan aljanna ne wa saru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arbaha abaha samawati wal ardu uiddat lil muttaqina kaga Allah ce aljanna ya tanita lil muttaqina dan ne masu takawa kaga masu kiyaye dokokin Allah masu biyayya ga Allah masu jin tsoron Allah sai ce allazina yunfiquna fi sarra'i wad barra'i wal kadhibina al-ghaiba wal atina anin nas wallahi hibbul muslimina yace wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ya'lamuna ake kaga masu takawa suna aikata alfasha wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sa aikata aiki na alfasha ko su zalunci kansu ta hanyar yi wa Allah laifi amma da sun yi zakarullah sai ga Allah ya dare su yake sun suna Allah fastaghfiru li dhunubihim nan da suka suna gaggawa neman gafara zunubin sun san ba mai gafarta zunubi sai Allah Allah ce wala shiru alama fa'alu wa hum ya'lamuna ba sa dogewa akan ne aikin da suke aikata na zunubin kina sani yasa ba daidai bane don wani mutum mutumin kirki bawan Allah ta ƙi mai yada addinin Allah ko makamancin wannan dan an samu yayi wani laifi guda daya kuma a tayaya ta shi wannan siffan munafikai ce ai dama ba wanda yake ma ba zai iya saba Allah ba wanda kuma yau duniya da ta zama duniyar munafunci an samu shekaru na yaudara za ga mutanen kirki su ake nema ina za su zame ki laifi mutumin da ya zama mutumin banza dan iskan gari lalatacce duk ta'asar da zai sai ai gum amma da kafafen yada labarai da al'ummar gari nema ke wani mutum da yake da alaka da addini ko yaya dan kankanin kuskure yanzu wannan sunan sa labari duk kafafen yada labarai har nawa za su yada wannan wannan ba al'adar mu'mine ba ke al'adar munafikai a ka'ida ta musulunci ma mutumin kirki ko abu ne laifi da za a gaishe gaban alkali alkali ce mar afuwa saboda mutumin kirki ne bai saba yin laifin ba wannan shine ka'ida amma kaga an koma an akasa upside down yanzu mutanen kirkin su ne da sun ɗanyi kuskure tare cewa ba masumai bane sai ya tayaya ta su wani kuskuren ma ba kuskure bane kai ne kawai jahili ka ɗauka kuskure ne wani abu kuma bai ma faru ba wallahi kawai ne zai kaga sai ya faɗa su ke nan jarida sai a tafa nawa nawa ne malaman da a garin da na suna kai musu irin wannan kaja kawai sai ka ji malami an je rediyo an ce wai ana rigima da shi waya ce ya kudin waya ce ya filin makaranta kuma ba a yi ba ba inda aka yi bai da alaka ma da gurin wannan ba ba ba dabi'a ce ta mumine ba ba dabi'a ce ta mumine ba daga daga cikin daga cikin abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya shiryar da bayi shine idan sun yi aiki na zunubi sun su nemi gafara Allah a zamanin da manzo Allah yake nan su zo gurin manzo Allah su nemi gafara Allah kuma su nemi manzan Allah mai nema musu gafara Allah kuma kada a manta cewa a nemi manzan Allah ya nema musu gafara Allah wannan ya tsaya iya san da manzo Allah yake rayi amma bayan manzan Allah ya koma zuwa ga Allah a yanzu ba za ka je kabarin manzan Allah kana roƙon manzan Allah ce mai nema ma gafara Allah ba wannan shirka ne da Allah dan manzan Allah ya koma zuwa ga Allah idan ka ji yanzu kana roƙonsa ka bai siffa na irin ta Allah amma san da yake raye tun daga shi a raye za ka yi zaka ce ya mun zan Allah roƙar mun Allah ya mun gafara wannan abu ne wanda ya halatta amma bayan manzan Allah baya duniya ka je kabarin manzan Allah kana roƙon manzan Allah ya manzan Allah yi mun kaza ya manzan Allah neman mun gafara ya manzan Allah neman mun kaza wannan shirka ne da Allah subhanahu wataala a akwai hadisi da da da, da ibn kathir alayhi rahmatullahi ya kawo shi abin da yasa zan yi magana a kan hadisin saboda abun mamaki da yawa yan bid'a suna kafa hujja da wannan hadisin sai ce ma ai ibnu kasir da ibnu kasir an sa ahli sunna ne yana cikin almajiran ibnu taymiya daga zai ce to ku kuna cewa kaza da kaza ba za a je kabarin annabi a roƙi annabi ba ai ga ibnu kasir a tafsirin sa ma ya kawo to shi zan faɗa abin da ya kawo din ko mu ji me matsayin abin da ya kawo din cewa yi wa ƙazzakar zakar jama'atun minhum ashab abu nasar bin sabbat fi kitabi yace wasu daga cikin malamai sun ambato daga cikin su akwai shak abu nasar bin sabbat a littafin sa ashami al-hikayatul mashhura ko al-hikayatul mashhura an al wata hikaya shahararriya daga wani malami da ke masa al ga ga yanda kissa take dan Allah daga nan ina isnadinta kawai kisa mashahura duk kisa mashahura ita ta inganta kenan yanzu misali ban san yara kanana ba amma mai shekaru irin na da wanda ya dan kasa da ni ai ba zai ce bai san i waje ba sama ta inganta ba a yi ta ba wanda ban san waje ba shi san da ana ruwan tsufa na shi bai imani da annabi nuhu ba amma saboda tsawonsa ya kai har sama ruwan bai shanye shi ba kuma ya dau matarsa ya ɗora a wuya ana ta ruwan tufana zaka idan mata ta jinwa sai ya haka da hannun sa kiron tufana sai ya dauko kifi sai ya ta bata a rana sai ya bata wannan da a makaranta aka yi mana wannan a lokacin shahararriyar kissa ce yanzu ne da Allah ya kawo hasken suna koji ta mutu kama ta zama gaske to kaga dai ba isnad jama'a sun ambata daga cikin su akwai wannan malamin yake cewa kuntu jalisan inda kabarin nabi fi al-utubi din yake ina zaune a daidai kabarin annabi sai wani balarabe zo sai ce assalamu alaika ya rasulallah sai ya manzo Allah sallama sai ce sami'tu Allah ya qulu naji Allah ta'ala yana cewa walau annahum iddalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfar lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima naji Allah ya faɗa haka wa qad jituka mustaghfiran li dhanbi mustashfi'an bika ila rabbi yace to nazo maka ina mai neman gafarar zunubi na ina neman ka zuwa ga ubangiji na sai ya karanta su bai tuka yace ya kai raman na bil a a'zamuhu fa qaba min tayyibin wal akam bal sirfi da'u an anta sakinuhu fi afaf wa fi rujud wal karam wai ya kai raman dufi na qa'i ya mace alkhairin wanda aka binne a wani guri a azamu mafi girman guri fa qaba min min tsayibihin nalqa'u wal aqam haka ya tsarkaka daga mafi tsarkakan bagiri sai ce nafsil fida'u da kabarin an tasakinuhu na ba da rai na fansa ga kabarin da kake kwance a cikinsa fihil afaf a cikinsa akwai kamewa wa fihil judu wal karam a cikinsa akwai baiwa da karamci wai sai ya juya sai ya tafi Yake fa ni aini shi utubi sai yake sai idanuwa na suka rinjaye ni ma'ana yayi bacci fara'aitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil nawm sai sai naga annabi a cikin bacci sai annabi ce ya utubi ya kai utubi alhib al'arabi ka je ka rinci wannan mutumin kauyen faibashiru annallaha qad gafara la kai masa bishara cewa Allah ya gafarta masa an fahimta to wannan kissa wannan kissa kissa ce ta bata da inganci shi kansa shi kansa ibnu kafir din da ya kawo ɗin din ya inganta ta ba shi kansa ibn kasir to ko mutum sai ya dauko sai cewa ibn kasir ya faɗa duk abin da ibn kasir ya kawo anan ne na hadisi inganta ba duka bane kuma shi ibn kasir ya ya ya gama da kai dan ya kama isnadin sa yanzu ya rage naka ne kai za ka yi bincike gane abin ya inganta ko kuma wannan abin da ya inganta ba da ka wannan kisa kisa ce ce ba ta da inganci ta kowace fuska ba ta da inganci haka wannan ba zai zama hujja da mutum zai je kabarin manzan Allah yana roƙon manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba a roƙon manzan Allah ba a roƙonsa komai kamar da ba a roƙonsa ceto ba za ka zo a yanzu kana cewa ya manzan Allah cece ni ba irin yadda mawaƙan nan suke ya annabi mun zo gare ka cece mu ya annabi cece mu wannan ma shirka ne da Allah idan kana da hankali kana da wayo da dabara ka san addinin Allah to cewa za ka yi Allah ka sa annabi cece ni kaga nan Allah ka roƙa kaga wannan shine magana ta gaskiya amma saboda kin Allah sai wani ya zo ya ce wai ahlus sunna mun ce manzo Allah ba zai ceto ba saboda ya san magana da ka faɗa gaskiya ce to sai ya canja ma ita abinda muke cewa ba za a roƙi manzo Allah ceto ba amma muna roƙon Allah ya sa manzon Allah ya cece mu ko ka Allah ka sa mu a ceton manzon Allah ko ka ce Allah ka sa muna cikin wanda manzan Allah zai ceta yanzu dan Allah na daba mere da ceto ba amma wa muka roƙa Allah muka roƙa Allah ce kullillahi shafa'atu jami'a ceton baki ɗaya na Allah ne duk wanda Allah zai bai ceto Allah ne zai ce na baka ceto kuma wane da wane zaka ceta amma dai na ruɗaka ce za a cece ka ai ba zaɓa za ka zan an baka cetan Allah da ya baka cetan kuma shi zai ce da wane da wane zaka ceta wata ira ka ce to me hikima ce sai mu ce hikima ceton shine Allah ya karrama ka ne da shi ai ko a nan duniya a ce gwamna zai bada aiki a ce ofa din mutum goma ta hanyar ka za su zo asali kai ka bada aikin gwamna ne sai ce ga ofa ta wane da wane da wane da wane kai za ka ba su dan Allah ya karrama ko bai karrama ka ba to kuma akwai gwamnan da ya kai girman Allah Allah ta'ala ya samu gani. gani haka baya halatta a yanzu ka je kabarin manza Allah kai haka to Allah ta'ala ya ce da za su yi haka din <clears throat> ainihin da za su zo maka suna neman gafara kuma suna neman manzo ya nema musu gafara da sun samu Allah tawwabar rahima da sun samu Allah din ne yawan karɓar tuba ne subhanahu ta'ala sannan kuma ubangiji ne mai yawan gafara yawan jin kai ga bayinsa dan gafara rahamar Allah ma tarin da ya shi sa subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yake falawar jika sai Allah ya rantsuwa ya rantsuwa kuma ya jingina ta ga manzon Allah shi kadai yake falawar jika na rantse da ubangijinka anan da wa Allah yake da manzon Allah kai ka ce ma ubangijin ba na kowa bane na manzon Allah ne shi kadai zai falawar jika to kuma dama haka sunnar Allah take gwargwadon ubudiyyarka ga Allah gwargwadon rububiyyar da kuma Allah yake baka annabi sallallahu alaihi wa sallam shine abadul abidin Allah bai taba halitta wani mutum da yake bauta wa Allah kamar manzan Allah ba to shi yasa kuma Allah shi ma yake ba shi rububiyya aka ce rububiyya ma'ana kulawa ta musamman gwargwadon yadda kake wa Allah da'a gwargwadon yake baka rububiyya ke ba kulawa ta musamman ku babu wanda yake da'a ga Allah kamar manzo Allah shi sa kulawar da Allah yake bai manzo Allah ta dabanci shi sa Allah yake falawar rabbika ka duba masu a wannan al'umar bayan manzan al'umar ai ba wanda yake da'a ga Allah kamar sabon manzo Allah ka dubi su ma irin kulawar da Allah ya ba su ka taba ganin wani mutum a duniya ko dan ina ne da yake gaba da sabon manzo Allah Allah bai rigima da shi ba babu shi shine daidai da faɗin Allah cikin hadisul qudsi man adali waliyan faqad adantu bil haram shi sa duk wanda yake gaba da sabon manzala dan in ka dauke annaba da manzanni wani wali ne kai sabon manzala babu shi shi sa duk wanda yake gaba da sabon manzala sai kaga ubangiji ta Allah ya dai da musiba cikin rayuwarsa kaga in jari ne sai ga ya tsari dan filayen sai ga ya siya jikin tun yana fari sai koma baki sai ga an koma ramewa kaga mutum ya koma tsiya tsiya saboda sirrin wancan hadisin alƙudusi da Allah ya ce man adani wali na faƙad azantuhu dirham sai komai ya kare kuma sai Allah ya haɗa ka da yawo a cikin rana daga duk lokacin yawon nan na ranar sai ga sai ana tsananin bazara kuma a haɗa mutum ga baka zuciya ga baka sikira kuma ba za a kyala mutum haka ba sai a ce duk ku raba musu tuta kai kyawo da tuta kana ta haka bala'i kan bala'i musiba kan musiba kuma wallahi da yawa masu gaba da sabon manzo ba sa mutuwa ba sa hankaci ba wallahi da yawa a kowanne mun gan su tare ma muke da su muna tafiya ta adini zan koma shi an ci wallahi tallahi da su kawo shekar su mutu akwai wanda wallahi tsarara ya dinga yana ɗaure shi maza kai mamaki sanda yake lafiya lau baya kunyar zagi sai na abubakar a inda yake gane zagi sai na abubakar ba ba ina faɗa bane don alfahari to ina gurin ya fi ƙarfi na don fi ƙarfi amma dai baya iya zaga ina nan amma wallahi in bana nan dai an yanzu kina baka sai ya ɗora mara asha ban sani ba nan ya san ni yayi a gaba na zan kullum ba da dan za mutum mutu tare kawai taba zaga a gaba na wallahi sai da aka dinga samun sarka yanzu akwai mutumin da a garin ne ya dinga shi an ci saboda tsaurin kai har biki ya mutu a ta ɗari kan ya mutu ya da fara cin kashi shi ma sai da ya haukace wasu sun san wa nake miki sai da ya haukace fara cin kashi akwai mutumin da yake zagin sabon manzan Allah a garin nan a ta unguwacin ce mu din muna karatu da muke na ran asabar wani cikin yan uwa ɗalibai ke gaya mun wallahi malam ni na san me zagin sabon da wallahi yana kwance a kwance fa wanda ba yake faɗa da mamaki wai na zaune ya karye ko to wallahi yana kwance kare ya ce kuma wallahi malam bai warke bai ƙara karewa karshe ce malam bai takaice maka wallahi ƙarin wata ne ya ce kuma wani bala'in kan bala'i ya ce yana da gonaki da filaye da gidaje ‘ya'yansa kuma sun yi ƙarfi sun fara samun kuɗi ya ce wallahi a ‘ya'yansa ba mai cewa ga kuɗi ka ce magani sai dai ya ɗaga filin ‘ya'yan siya su ba shi kuɗin ya magani haka duk wanda zai wa Allah da'a to wallahi gwargwadon wannan da'a sai Allah ya bashi kula gwargwadon wannan isa a hirɗin mutum da gaba da masoya Allah to kuma balle ka rigima da kuma manzannin Allah ka san zaman lafiya da kwanciyar hankali ma ba ma magana su fara da mutum mutum bai taɓa samun wannan ba shi sa ubangi ta lace falawar rabbika na rantsi da ubangijinka la yu'minuna ba za su zama masu cikakken imani ba hatta ya hakki muka fi ma shari'ar bainahum sai sun hukunta ka cikin abin da gudana tsakanin su ma'ana duk abin da ya gudana tsakanin mu na sabani ko na ne to ba za mu zama masu imani sai mu hukunta manzan Allah cewa manzan Allah ne zai mana hukunci sawa'un manzan Allah yana doron duniya a raye sai mun je gurin manzan Allah ya mana hukunci manzan Allah baya raye mu koma zuwa ga hadisansa da ayyukansa da maganganunsa sai mana hukunci sannan kuma sun malayin dufi an fusim harajan sannan kuma idan eh hukunci din ya zamo ba mu samu wani kunci da damuwa a cikin rai ka kenan ka sallama a baɗini a nan kenan hukunci ne na Allah ko hukunci ne na manzan Allah a zuciyarka ka ji ba wani kunci ka karɓa tun da hukuncin manzan Allah ne ka ce amma dai ko ba ka ba ka karɓa zuciyarka ta miƙa wuya ta sallama min ma ƙabaita daga abin da ka hukunta wai yusallimu suna ka kuma bahiran kenan kuma a zahiri ma ka miƙa wuya miƙa wuya ka miƙa wuya miƙa wuya shi sa cikin malaman tafsiri kamar isi'idi ya kasa abin gida uku yace hatta ya haƙi muka fi ma kirira bai nau yace haza huwa islam idan ka tsaya iya wannan idan abu za ka hukunta manzalaci to wannan musulunci kenan sun mala an fi min ma mimma qabaita yace هذا هو الإيمان ويسلم تسليمة هذا هو الإحسان sai zama idan ka yaka ka kai matakin ihsani da ya zo a hadisin jibril ko kaga azbinni anil islam annini anil iman azbinni anil ihsan me ihsan an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka imam al-bukhari ya fitar da hadisi a hadisi ta hanyar ta hanyar urwa ibn zubair ainihin urwa ibn zubair shi kuma ainihin daga daga daga babansa kamar ruwayar imam ahmad daga babansa cewa wani abu ya faru tsakanin wani mutum madina da zubair bil awwam Allah ya kara musu yadda dangane da magudanar ruwa da take ba gonakin su ruwa zaka ka kara gurin manzala sai farko manzala ya sulhu yace ya zubar in gona ka tasha to ka saki ta je gonar makocinka shi kuma wannan mutumin sai yake cewa da manzala ayyadan dan ammarka ne dan dan ka ne da shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga sulhu sai ya cikakken hukunci yace ya zubar ka tsare ruwan sai gonar ka tasha tasha har ruwan ya koma asalin tushen shinjan sannan ka saka masa to shine wannan aya ta sauka fala wa rabbika la yu'minuna hatta yakunu sujuduna ta da bayanan zuwa karshen aya din an nuna mun lokaci ya tun dazu za mu tsaya an Allah ya da gobe sai mu dan ƙara bayani kan wannan hadisin da matsayin wannan mutumin na Madina sai kuma tsora da muka tsaya insha Allah wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin